أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار wanda kalmar azaba ta waje ba a kansa saboda ya ci gaba da kafircinsa da batansa to wannan ba ka da wata dabara ya kai wannan manzo wajen shiryar da shi da datar da shi yanzu kai ya kai wannan manzo za ka iya tseratar da wanda wannan ce siffarsa daga wuta